بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da suna masallacin marigayi malam bako Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa gafarar rahama a yau za mu tashi yau za mu tashi a abinan aya ta 20 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم فيها معايش ولكم لستم له برازقين na'am kafin mu fara fassarar wannan aya ɗin, akwai tambayoyi sa'annan kuma akwai sanarwa bari mu fara da maganar sanarwa ɗin, wato sanarwa shine a kamar yadda ake karatun maza ake yin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin malam bako a wato maza ne suke halatta kusan mata ba sa halatta shekara da shekaru to wannan shekaran wato mun so a ce mata sun fara zuwa kuma insha Allah hakan za a yi muna so a ce misali yadda ko maza kuke zuwa haka nan ya zamanto su ma mata suna zuwa saboda haka mu turo matayenmu mu turo yayyenmu da mu da yan uwanmu duk mu turo su gaba ɗaya mu gaya musu cewa wato tafsirin ya shafi har su mata ba wai maza ba ne kawai insha Allah muna so gobe ainihin mata su fara zuwa karatu a wannan masallaci mai tarin albarka Allah ta'ala shi taimake mu yau idan mata suka zo wato an tanaji waje a gare su shine saman masallacin Allah shi taimake mu to ga tambaya kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara taimakon sheik ina jin wasu malamai suna cewa idan mutum ba zai iya ba 'ya'yan shi tarbiyya ba to kada ya haifi 'ya'ya da yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi alfahari da 'yan iska ba don Allah sheik ina son bayanin waɗannan wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul waludul waludal waduda fa inni mukasirun bikum al-umam yawm al to wannan shine tambayan da dan uwa yayi ina fatan yan uwa masu sauraro sun fahimci tambayan da kyau wato da yawa malamai sukan ce idan ka san ba za ka iya tarbiyyar 'ya'ya ba to kada ka haifi 'ya'ya da yawa ka haifi 'ya'ya kaɗan daidai da yadda za ka iya yin tarbiyya domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi a tanaka taksuru fa inni mukasirun bi kuma al'ummi yawon qiyama annabi ya ce wato ku yi aure ku yawaita domin lalle ni zan yi alfahari da ku al'umma gobe kiyama to shine masu ganin cewa idan mutum ba zai iya yin tarbiyya ba ya haifi ɗa ɗaya ko ‘ya'ya biyu ko ‘ya'ya uku sun dogara da wannan hadisi a irin nasu istinbadin a domin wannan istinbadi nasu zance na gaskiya ban taba jin wani malami na salaf da ya irin wannan istinbadi ba cewa idan mutum ya ga ba zai iya tarbiyya ba kada ya kuskura ya haifi yara da yawa ya haifi ɗa ɗaya ko ‘ya'ya biyu ko ‘ya'ya uku idan ma yana ganin cewa gaba ɗaya ba zai iya tarbiyyar ‘ya'ya ko ɗaya ba kawai kar ma ya haihu kar ma ya yi auren misali kun fahimci wannan ko to tambayan da ake yi cewa idan ya zamanto mutum ba zai iya yin tarbiyya ba wato ya haifi kaɗan shin wannan magana nasu yana da madogari akwai wani malamin tafsiri ko malamin hadisi da ya taɓa basa abin a matsayin haka hmm? wannan magana in ka dube shi a hankalce za ka ga hankalinka kamar ya ɗauka ko? to amma in ka duba kuma a shari'ance shin shari'a ta ɗauka cewa mutum ya ringa ƙayyade iyalai idan yana ganin ba zai iya yin tarbiyya ba kuma wa'annan mutane menene suke nufi da tarbiyya in an ce tarbiyya me suke nufi in kana ganin ba za ka iya ɗaukar nauyin yaro ba in kana ganin ba za ka iya biyan school fees a makaranta wanda yake private ba an gane wannan ko to wannan shi ne tarbiyya a wajensu yawa mutumin da zai iya biyan kuɗin private to wannan zai iya yin tarbiyyar 'ya'yansa amma in baka da kuɗin da zaka sa yara a makarantar boko makarantar boko mai tsada a nan wajen za a ce kai din nan wato ba za ka iya tarbiyyar yara ba ka kayabe su da yawa shin me suke nufi da tarbiyya su wa'annan idan suna nufin wannan ne za mu ce ba sharaɗi ba ne sai yara sun yi karatun boko sannan su rayu idan wato in ka haifi yara in kana da ƙarfin su yi karatu a private school sai ka sa su yi karatu a private school in ba ka da ƙarfin yin haka ka sa su a makarantar gwamnati in ba ka da ƙarfin yin haka kai da kanka ka koya musu ɗan abin da ka iya ka koya musu karatu da rubutu babu inda aka rubuta aka ce dole a musulunci sai ka sa yaro a makarantar boko sa'annan kai masa tarbiyya idan yaro bai iya karatun boko ba amma ya iya karatun qur'ani bai da tarbiyya eh bai iya karatun boko ba gaba daya bai san turanci ba amma kuma ya haddace alqur'ani amma kuma ya san hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam anan za a ce bai da tarbiyya a'a saboda idan mutum talaka ne wato amma ba zai iya sa yara a makarantar boko ba wannan ba dalili bane na kayyade iyali dan wasu sa wannan a matsayin dalili na kayyade iyali to bai daga cikin dalili an gane ko yawa za mu karanta yanzu nan cikin wani aya Allah ta'ala shine mai azurtawa ba kai ne mai azurta wannan yaro ba kowane yaro yana zuwa ne da nashi arzikin ba wai in kana gudun wai kana gudun wai kashe kuɗi sai ka haifi yara ƴan kaɗan don Allah ya ga dama wai na yara ƴan kaɗan nan sai ka kashe kuɗin da ya fi yara talatin wani yaro za ka haife shi kai ta jinya kuma Allah ya ɗora mai rashin lafiya a ɗauke shi a yi amerika a ɗauke shi a yi ingila a ɗauke shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina fatan gane wannan saboda haka almuhim dai abin da muke nunawa a kai wato yaro ya yi karatun boko yana da kyau amma ba shi daga cikin rukunan musulunci cewa dole sai yaro ya yi sai daga cikin sharaɗin da za a ce mutum kada ya haifi yara da yawa wai yana so ne ya yi musu tarbiyya sai kawo wannan hadisin cewa annabi ya ce tanaka hu taksuru fa inni mukasirun bikum ummi yawmal qiyamah ku yi aure ku yawaita annabi ya ce ku yi aure ku yawaita ana so dai musulmi su yawaita annabi ya ce domin lalle zan yi alfahari da ku al'umma gobe kiyama to masu wannan fahimta suna ganin idan yaro bai yi boko ba zai zama dan iska shin haka ne karatun boko yaro na iya karatun boko ya zama dan iska zai iya karatun boko ya zama dan iska kamar yadda in bai yi ba zai iya zama dan iska saka ba sharadin zama dan iska bane yin boko ko rashin yin boko sai dai yin boko yana da kyau ilimi ne na sana'a to in baka da ikon sa shi a ilimin wannan sana'a da akwai sana'o'i da yawa sai ka sa shi ya je koyi dinki ka sa shi ya je koyi kanikanci ka sa shi ya je koyi mai ya koyi kafinta ya koyi gini akwai ayyuka da yawa wanda wani yaro in ya koya ma zai samu kuɗi fiye da wani mai digiri ma an gane ko domin mai digiri din in zai bi albashin shi na hakika kai da kake sana'ar hannu ka fi shi kuɗi mafi yawan mutanen da kake ganin su sun yi karatun kaga sun mallaki mahaukatan kuɗi to wasu daga cikin su suna ɗan kauce hanya ne amma da za a tsaya akan ƙa'ida keke da keke kowa ya tsaya kan albashin shi to kai da kai sana'ar hannu kila ma ka fi wancan kuɗi sai dai wasu ƴan kaɗan ne za su iya yin samun kuɗi da ta wannan hanya ɗin misali almuhim dai abin da muke nunawa shine cewa wato cewa da aka yi wai shin manzan Allah zai yi alfahari da 'yan iska mu dai abin da muka sani a dunkule manzan Allah zai alfahari da musulmi in dai kai musulmi ne gobe kiyama annabi zai alfahari da kai in kai dan iska ne annabi baya son iskancinka amma yana son musuluncinka ina fatan gane wannan to wasu suka manta da wannan janibin cewa musulmi in yana da ƙwayan zarra na imani ya fi kafiri duk tarbiyyar da ya samu kafirin in dai musulmi yana da ƙwayan zarra na imani a wajen Allah ya fi kafiri duk tarbiyyar da kafirin ya samu an gane kafiri ya koyi sana'a kafiri ya zama to mai gaskiya mai rukun amana mai cika alkawari mai kaza shi kuma wannan musulmi ne ba shi da gaskiya ba shi da cikon rukun amana ba shi da kaza a mahanga na musulunci a wajen Allah wane ne ya fi daraja a tsakanin waɗannan guda biyun wanne ne Allah zai alfahari da su Allah zai alfahari da musulmi kawai in ka ce to ɗan iska sai mutum Allah baya son iskancin shi amma kuma yana son musuluncinsa so da haka dukkan musulmi baki ɗaya Allah zai alfahari da shi gobe kiyama sawa'un wannan musulmi mai cikakken imani ne wannan musulmi mai kwayan zarra ne na imani almuhim dai inna allaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun saboda ka ba a so ba sharadi bane wai dan ka haifi da daya zai zama to nagari sharadi ne cewa idan ka haifi yaya kadan za wato za su zama nagari in ka haifi yara da yawa za su lalace to ni na san wani uba yana da yara sun fi talatin kuma dukkan su gaba ɗaya babu ɗan iska a cikin su akwai kuma wani yana da yara ɗan kaɗan ba su wuce uku ba kuma yin iska ne ina ba san gane to wannan wannan tunani ne na turawa na ƙoƙarin na magana ƙayyade iyali din nan wannan magana ƙayyade iyali ba tunani ba ne na musulunci tunani ne na yahudu a ka'idar musulunci in za a ƙayyade iyali akwai sharuɗa wanda musulunci ya shimfiɗa amma ba wai kawai don mutum ba shi da kuɗi ba an gane wannan ku? Allah ya ce wala kuma auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci mu ne muke azurta ku da su gaba ɗaya inna qatalahum kana a kabira lalle kashe su ya kasance kuskure ne mai girman gaske an gane ku kana iya haihuwan ɗa ɗaya ya gagare ka ka buƙaci duk wani hanya na tarbiyya ya gagara ya ƙi kana iya haihuwan yara da yawa kuma kaga Allah ta'ala ya shirye ma da su wani uban ma inda shi zai tarbiyya da yara ba su gyaru ba sai ga yara sun zamanto mutanen kirki masha Allah ɗaliban ilimi amma ba ubansu ne ya musu tarbiyya ba tarbiyya ne daga Allah ina fatan gane saboda haka gaskiya a fahimta na wannan tunani din ba tunani bane mai kyau yin amfani da wannan hadisin a ringa iskin baɗin family planning wai Allah ta'ala ba zai yi alfahari da yin iska ba wannan magana dunkulaliya ce tana buƙatar mutum ya yi ƙarin bayani ka tambaye shi Allah yana alfahari da musulmi in ya ce eh sai ka ce idan mutum ɗan iska ne shi ɗan iska wanda yana cikin da'ira na musulunci bai yi ridda ba Allah zai alfahari da shi ko ba zai ba in ya san abin da yake zai gaya ma Allah baya son iskancin shi amma kuma yana son mai yana son musuluncin shi Allah shi taimake mu to sannan a tambaya na biyu wani ya ce dan Allah malam ina son ƙarin bayanin wannan aya la masuhu illa almutahharun to wannan aya gaskiya an muka ce za mu yi bayanin shi za mu ci lokaci mai yawa sai dai kawai za mu ba da amsar shi a takaice ne kawai shi wannan aya wasu malamai suna kafa hujja da shi akan cewa babu wanda ya halatta ya taba alkur'ani sai mai alwala in ka ce mai hujjansu sai ce gashi Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun innahu laqur'anun karim lalle shi abun karantawa ne mai daraja fi kitabin maknun a cikin littafi tsararre la ya masu ba mai shafan shi illar mutaharu sai masu tsarki sai su kawo hujja da wannan aya shin wannan aya yana nufin cewa ba mai shafan ainihin alkur'ani sai mai alwala to malaman tafsiri in muka duba tafsirin kurdubi in muka duba Ibn kasir in muka duba ahkamul qur'an na ainihin ah, na ainihin wannan ah, imam sa'id in muka duba dai sauran kutub din gasu nan manya-manyan kutub in muka duba har tafsirin tabari innahu la qur'anun karim din nan lalle shi qur'ani abin karantawa ne mai karamci fi kitabin maknun a cikin wani littafi tsararre mai littafin nan tsararre shine lauhil mahfuz an gane wannan ko shi alqur'ani mai karamci ne a cikin littafi tsararre shine lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz a shi abin karantawa ne mai daraja a cikin lauhin mahfuz saboda haka la ya masu babu mai shafan wannan lauhin mahfuz din illal mudaharun illal mala'ika al mudaharun sai dai mala'iku abin tsarkakewa daga Allah wato ma'ana Alƙur'ani kafin ya taho zuwa gare mu yana bin ta hanyar mala'ika zuwa mala'ika zuwa mala'ika zuwa mala'ika har ya zo mai har ya zo zuwa gare mu ba wai ana nufin ba mai taba ƙur'ani ba sai mai alwala Allah yana ba mu labarin Alƙur'ani ne isnadin ƙur'ani kafin ya kai zuwa ga manzan Allah yana bi ta hanyar mala'ika zuwa mala'ika zuwa mala'ika zuwa mala'ika har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ma tanazzalar bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadiun kaga sai Allah ya nuna ba wai shedanu bane suka sassaukar da alqur'ani su waye suka sassaukar da shi mala'iku wa ma yanbaghi lahu wato baya kamata wai ga ainihin shedanu a ce su saukar da qur'ani wa ma yastadiun ba za ma su iya ba an gane ko sai Allah ya nuna alqur'ani isnadin shi daga mala'ika ne zuwa mala'ika zuwa mala'ika zuwa mala'ika har zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah a tsara tabbata a gare shi akwai can inda Allah yake magana can suratu fasa? bi aidi safara a can ba shi wa marfu'atin mudahara din nan a can farko abin nan kafin nan wajen inna hu menene eh kalla innaha tazkira faman a zakara a'a lalle ita tunatarwa ne duk wanda ya so ya tuna tunatarwa ne a ina fi suhufin mudahara a cikin wani fallan takarda wasu fallayen takarda abin tsarkakewa marfu'atin ababan daukakawa mudahara ababen tsarkakewa bi aidi mai a hannun mala'iku wanda suke jakadun Allah kaga duk dai ana nuna mana alqur'ani yana hannun mala'iku ne su suke isar da sako daga wannan mala'ika zuwa wancan mala'ika har zuwa ga mai manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan cewa lalle shi abin karantawa ne mai karamci a cikin littafi tsararre littafi tsararre shine lauyin mahfuz babu mai shafansa face mala'iku wato mala'iku ke ɗauko ƙur'ani har su kai shi zuwa ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba shaidanu ba shedan ba shi da ikon ainihin taba alqur'ani kafin ya kai zuwa ga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan ko to wannan aya kwata kwata baya nuni akan cewa in za a taba a ainihin qur'ani sai an yi alwala sai dai in mutum yana da wani nasi daban sai ya kawo amma ba wannan ba an gane wannan ko yau wato sannan kuma suna kafa hujja da mutaharun la yamassuhu illa almutaharun babu masu shafansa sai ce sai masu tsarki shi ayan yana maganan illal mutaharun sai mala'iku ababen tsarkakewa ababen tsarkakewa ba wai masu tsarki ba an gane wannan ko to nan idan mun dauka cewa ana nufin ba masu shafan qur'ani sai masu tsarki to tsarki wani iri akwai tsarki na musulunci musulmi gaba ɗaya mai tsarki ne shi kuma kafiri ba inna mal mushrikuna najisun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim haza lallai mushrikai najasa ne kada su ƙara kusantar masallacin harami bayan wannan shekara nasu kaga sai Allah ya kira su me ya kira su najasa nan wani irin najasa najasa ne wanda yake hissi ko najasa ma'anawi idan mun ɗauka na jasa hissi ne in kana tafiya sai kafiri ya goge ka to shi kenan sai ka je ka wanke kayanka ana nufin najasa ne ma'anawi me me me jasa shi ne kafircin shi wannan kafircin najasa ne shi an gane wannan ko kenan musulmi menene shi mai tsarki ne annabi ya ce subhanallah innal muslima aw al mu'min la yanjus tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah lalle musulmi ko mumini ai baya najasuwa kaga sai annabi ya nuna musulmi mai tsarki ne sannan kuma ana fassara mutumin da ya yi fitsari sai ya wanke fitsarin ana kiran shi mai ana kiran shi mai tsarki mai kai nayi sarki tsarki ne sannan kuma mutumin da ya zamanto bai da alwala sai ya alwala ana kiran shi mai mai tsarki mutumin da yake da janaba sai ya zo ya wankan janaba za a ce yayi yi mai to wane ne a cikin nan ake nufin ba sa taɓa alƙur'ani wane ne ko me dalilin ka kaga saboda haka a cikin nan gabaki ɗaya abinda malamai suka rinjayar cewa ba mai taɓa ƙur'ani sai musulmi nan ba ana nufin kada kafiri ya taɓa ba a saboda kada kafiri ya wulakanta alƙur'ani bai san darajar shi ba shi ya sanya aka hana kafiri ya taɓa shi saboda zai iya ɗaukan ƙur'ani ya wulaƙanta ya katsa kashi da shi ko ya wani abu na wulaƙanci an gane wannan ko to wannan shine a takaice abin da ya farin jaye wajen malamai wato wannan aya ba yana magana akan alwala bane cewa in za ka yi alwala a in za zaka taba qur'ani sai kai alwala na'am an so in za a yi in za a karanta qur'ani ana so mustahabi ne a yi alwala amma ba dole ne. idan mutum ya yi alwala ya kyauta amma in bai yi ba ba za a ce ya yi haramu ba misali na ba ta gane to wannan kenan a takaice yana da fassarori mai yawa wannan shine fassarar da ya fi dacewa da shi cewa ana nufin lauhil mahfuz ne ba wai ana nufin ainihin alqur'ani bane ko kuma tabashi shi sannan abin ya zo da da korewa la ya masu waka ce ba wai an ce la ya masu ba ba ce ba ce kada wanda ya shafe shi ba wai hanawa kai ba labari ake bamu cewa ba mai shafan shi ai bi ma'ana kafin qur'ani ya zo wajen manzo babu wanda yake taba shi sai mala'iku masu tsarki Allahu a'lam to na'am sai ci gaba to karatu mu na jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi ƙasa da kuma cewa ƙasa ɗin nan wasu malamai suna ganin ƙasa wato a shimfiɗe yake kamar tabarma wasu malamai kuma suna ganin cewa ƙasa ɗin nan zagayayye ne kamar yadda malaman kimiyya suka faɗa sai muka ce dai babu wata aya a cikin alkur'ani ko kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi bayanin yadda ƙasa yake alkur'ani bai fito ƙarara ya ce mana ƙasa zagayayye bane ko ba zagayayye bane na yi bayanin cewa ana iya shimfiɗa ana iya shimfiɗa tabarma ko da ko tabarman nan ba ba fokona ba ne ko da takalman ko da tabarman nan zagayayye ne ana iya shimfiɗa shi saboda haka wannan ba dalili bane akan cewa dole ne a ainihin ƙasa sai ya zama kamar tabarma misali to saboda haka abinda malaman kimiyya suka rinjayar shine ƙasa zagayayye ne sai dai in ka samu wani hujja da zaka ture shi a waje Allah lakum fiha ma'aisha mun sanya muku a cikin ƙasa muka sanya muku abubuwa rayuwa kala kala ga sunan wa man lastum lahu raziqin da wa'anda yake ku ba ku ke azurta su ba mun sanya muku wasu wanda ba ku ke azurta su ba Allah ke azurta su a wajen malamai suka ce Allah yana gaya mana cikin alkur'ani yana gaya mana irin ni'imomin da ya yi mana Allah ya sanya mana hanyoyin rayuwa daban-daban daban Allah ya sanya mana sabubba na arziki wani zaka ga ya samu arziki ta hanyar noma wani ya samu arziki ta hanyar kere-kere wani ya samu arziki ta hanyar kasuwanci wani ya samu arziki ta hanyar karatu misali to Allah dai ya sanya mana sabubba daban-daban na arziki a cikin rayuwa to sannan a Allah ke cewa wa mallastum lahu biraziqin da wa'anda ba ku kasance ku ne masu azurta su ba su ma mun sanya musu hanyar rayuwa ana nufin su wane ne wa'annan su wane ne wa mallastum lahu biraziqin wanda ba ku zamanto masu azurta shi ba shine kaman bayanin da na yi ɗazu akwai mai ganin cewa idan ya haifi yara kaman shine yake azurta yaran yara in ka haife su suna zuwa ne da nasu arzikin an gane ko wani yaro ma a lokacin da aka haife shi sai ka ga ya samu kuɗin da kai baka da shi kai uban shi a ƙasashen larabawa idan an haifi yaro za ka ga ainihin wato iyaye da abokan arziki za ka sana ta yin kyauta suna ta yin kyauta ga shi shi ɗan da aka haifa sai ga su kuma iyayen suna ajiye wannan kuɗi a cikin account za ga wani yaro kuɗin da zai mallaka a cikin account ya fi ƙarfin kuɗin da baban ya mallaka shi sa malaman fikiyu suka yi maganan cewa idan ya to mutum ya haifi ɗa sannan kuma yana da arziki ba dole ba ne ba wato ubansa ya ciyar da shi daga cikin arzikinsa uban na iya ɗauka daga cikin akawun ɗin yaron an gane ko ya ringa siyan abincin da zai ciyar da yaron ya biya masa kuɗin makaranta ya ɗinka masa kayan sallah daga cikin kuɗinsa in har ya zamanto yana da kuɗi amma in ya zamanto ba shi da kuɗi to anan ya zamanto wajibi ga babansa ya ɗauki noyinsa har sai lokacin da ya girma ya kai matakin da zai iya dogara da kansa to saboda haka a wannan aya Allah ya nuna mana ya buɗe mana ƙofofin arziki da yawa ƙofofin rayuwa sannan kuma Allah ya hore mana wasu halittu wanda ba mu ke azurta su ba amma Allah ya hore su a gare mu su wane ne wayannan halittu wanda ba mu ke azurta su ba amma kuma Allah ya hore su a gare mu aka ce ana nufin dabbobi na daji da kuma dabbobi na ni'ima wato dabbobi irin na daji kamar su zaki da su ainihin da ainihin jakin daji da irin su bareyi da sauransu irin wayannan wake ciyar da su shin kai ne kake azurta wayannan dabbobin tsuntsaye wake ba su abinci kai ne kake ba su kaga ba kai ke ba su ba sannan kuma imamul mujahid daga cikin salaf yana cewa wa mallastum lahu bi raziqin dinnan wanda ba ku ne kuke azurta shi ba shi ma duk mun hore shi a gare ku ya ce su ne bayi humul abi wal aulad allazina qala Allahu fihim su ne bayi da ƙananan yara wanda Allah ya ce game da su na na rizuku wa iyakun. wala a wula da taqtulu kashe khashyata imlakin kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci Na na rizuku wa iyakun, mu ne muke azarta su da ku kun ji abin da Allah ya ce Allah ya ce mu ne muke azarta su da wa da ku kenan ba ku ne kuke azarta 'ya'yanku ba Allah ne yake azarta su sai dai Allah yana azurta su ta hanyar mai kuma yana da sababi ko yawa kowa yana samun arziki da dole ne ka samu arziki sai ya zama ta hanyar wani amma ba wannan da ya azurta ka ba Allah ne ya azurta ka an fahimce ni ko to saboda haka su ne bayi sannan lafazin mandin nan wato lafazi ne na umum a wajen malamai na usulul fiqh an gane ko zai za iya amfani da shi a ce wa mallasun lahu bi razikin din nan zai iya shafan kananan yara zai iya shafan bayi zai iya shafan dabbobi na gida da na daji gabaki daya duk wayannan gaba daya Allah ya hore maka su amma kuma ba kai ne kake azurta su ba arzikin su yana wajen Allah an gane wannan ko to amma wani na iya cewa a cikin ayan Allah ya ce wa man lastu lahu bi an sa man man din nan a wajen malaman nahawu sun ce damiri ne na nawa na aqil an gane ko shi ya kunshi masu hankali ne to idan aka ce wa man lastu lahu bi sai ka sa dabbobi a ciki ai dabba bai da hankali an gane to kenan suna ganin wato a cikin wannan aya ba wai ana nufin hadda dabba bane su dabbobi ba su da hankali nan ana nufin masu hankali wanda ba ku ke azurta su ba to sai malamai suka ba da amsa cewa idan aka samu abubuwa masu hankali da abubuwa marasa hankali in suka hada a waje daya sai a rinjayar da masu hankalin an gano wannan ko in aka samu abubuwa masu hankali da waɗanda ba su da hankali sai a yi mai sai a rinjayar da masu hankalin kamar yaya a cikin Alƙur'ani Allah yana cewa Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya ce Allah ya halici dukkan dabbobi daga me daga ruwa sai ce fa minhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlaihi wa minhum may yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha eh Allah shi ya halicci kowane dabba daga daga ruwa daga cikin dabbobi akwai wanda yake tafiya akan cikin sa kamar menene kamar maciji kamar kunama kamar me eh kamar tana kaga duk wayannan gaba ɗaya suna kamar tana kamar wannan kamar matsatsaku kamar wannan kulba ko ko kulba na da kafa ko kulba na da kafa to kamar dai maciji kaga maciji na tafiya akan cikinsa amma sai aka yi amfani da man wa minhum mai me kuma a ce wa minhum ma yamshi ala batni sai aka yi amfani da man wanda lafazi ne na masu hankali shi kuma maciji bai daga cikin masu hankali sai aka ce to saboda Allah ya ce kullu dabba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqaha in an ce dabba gaba ɗaya ya shafi har da mutum to Allah shi ya halci kowane dabba daga ruwa daga cikinsu akwai wanda yake tafiya akan cikinsa wa minhum man yamshi ala rijlaihi daga cikinsu akwai wanda yake tafiya akan kafafuwansa biyu kaman wa kaman dan adam kaman kaza kaman tsuntsaye da sauransu wa minhum man yamshi ala arba'a daga cikinsu akwai dabban da ke tafiya akan kafa hudu sai Allah ya amfani da man kuma ko me ya amfani me amfani da man saboda an chaku da masu hankali da marasa hankali tare sai Allah ya ce ya khuluqu Allahu ma yasha Allah yana halittan abin da ya so kaga nan wajen shine dalilin da yasa Allah ya ce wa man lastu lahu da wanda ba ku ne kuke azurta su ba da wannan kenan kaga an muka duba fasaran ayan Allah shine ya sanya muku hanyoyin rayuwa in kaga mutum ya samu arziki Allah ne ya sauwake mai wannan hanyar arzikin amma kuma dan adam ana bukata yayi mai ana bukatar dan adam yayi riko da sababi kada mutum ya ce to ai Allah ne yake azurtawa tunda Allah ke azurtawa ba na bukata in yi wahala in yi aiki zan kwanta in yi bacci har ainihin kaddara na ya zo to idan mutum ya faɗi wannan ya nuna yana da karancin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana lallai mu tashi mu yi gwagwarmaya mu tashi mu nemi abu sannan kuma sai mu dogara ga Allah an gane wannan ko to sannan Allah ya hore mana wanda ba mu ba mu ke azurta su ba kenan da wannan kada kai tunanin kai ke azurta 'ya'yanka wannan raddi ga masu cewa in suka haifi yara kaza za su haifi yara biyu gwargwadon yadda za su iya tarbiyyantar da su shi tarbiyya ana so ka yi iya ƙoƙarinka ne sai ka bar sauran gawa تعلم سبحانه وتعالى نعم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء باب ونا الدنيا إلا عندنا خزائنه face a wajen mu taskan shi yake duk wani abu a duniyan nan wato matattaran arzikinsa na wajen waye yana wajen Allah Allah ya wa manu nazilu ba ma saukar da wannan taska na arziki illa bi qadarin ma'lum face da wani gurgudo sananne hmm? taskan arziki na duniya gaba ɗaya na hannun Allah Allah yana saukar da shi ne a hankali a hankali daga cikin arzikin mu akwai ruwa ruwan da Allah yake saukarwa ko to shi wannan ruwan da Allah yake saukarwa Allah yana saukar da shi ne bi kadarin ma'lum da wani gwargwado wanda yake sananne da Allah zai saukar da wannan ruwa ya wuce gona da iri da duniya ta hallaka Allah in zai saukar da ruwa Allah yana cewa wa anzalna minas sama'i ma'an bi kadarin ko mun saukar daga sama muka saukar da ruwa gwargwadon yanda mutane za su amfana da shi Allah in zai saukar da ruwan yana duba gwargwadon yadda za mu amfana an gane ko sai dai idan ya ga daman yi mana azaba in muka yi masa laifi yana so ya azartar da mu yakan azartar da mu da girgizan kasa da ambaliyar ruwa da annoba da abubuwa daban-daban da sauran irin wannan yakan faru amma asali Allah ta'ala shi ne yake da taska na komai sannan Allah baya saukar da shi zai gwargwado sananne kuma Allah yakan raba arzikin a hankali ga kowa da kowa gwargwadon irin arzikinsa kuma abin da ya kamata mu sani shine dan adam ba zai bar duniya ba sai ya cinye arzikinsa an gano wannan ko shi yasa sai annabi ya ce in za mu nema arziki mu nema a cikin natsuwa mu tsaya mu nema ta hanyar halal kada ka yi tunanin cewa za ka iya bin taɓa rauniyar hanya ka ci arzikin da ba naka ba za ka iya cin arziki ta hanyar haram za ka iya cin arziki ta hanyar halal amma dukan sunansu mai sunansu arzikinka an gane wannan ko amma kuma wannan ka same shi ne ta hanyar haram wancan kuma ka same shi ta hanyar halal an gane amma da ka yi haƙuri za ka samu irin wannan arzikin ta hanyar halal saboda duk wani abin da za ka ci gaba ɗaya Allah ya riga ya rubuta maka shi shi yasa mara lafiya idan rashin lafiyan ya zama na ajali za ka ga ana ƙoƙarin a bashi wani abinci sai ya aman shi a ƙara mishi ruwa ka ga ruwan nan ya ƙi shiga kaga wannan ya nuna ya gama cinye arzikinsa ga baki ɗaya wannan shi ne na'am وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء fa فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين الله يقول وأرسلنا الرياح لواجهة mun aiko da iska masu barbara da juna Allah ya ce sun Allah ya aiko da iska masu barbara iska yana barbara a samar da ruwan sama fa asqaynakum fa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama fa asqaina kumuhu sai muka shayar da ku shi wannan ruwa din wa ma antum lahu khazini ku ba ku zaman to masu iya taskace shi ba ba za ku iya cewa ba za ku iya taskace wannan ruwa din ba ku ce kuna da inda za ku ajiye wannan ruwa Allah shine ya tanadar muku wurin da za ku ajiye wannan ruwa din Allah yana ajiye ruwa a cikin teku yana ajiye ruwa a cikin tafkuna yana ajiye ruwa a sama har sai lokacin saukar shi yayi to la haka Allah ya saukar da ainihin iska to wannan kalma na lawaƙe malamai sun yi bayani cewa ma'ana lawaƙe din nan ma'anan shi hawamil wato Allah ya ce mun aiko da iska masu ɗauka masu ɗaukan ainihin girgije li'annaha tahmilul ma wa turab wa sahab an kira ta lawaki saboda iska na ɗaukar ruwa da turbaya da girgije da alkhairi da amfani imamul azhari na cewa wato Allah ya sanya iska ya zamanto mai ɗaukan abubuwa da yawa ha ta hamilu sahab saboda ita iska tana ɗauke da girgije akwai iskan kudu akwai iskan yamma iskan arewa iskan gabas in suka haɗu gaba ɗaya suka yi barbara su ne suke ɗaukan girgije har a saukar da ruwa a Allah ta'ala na cewa hatta iza a aqallat sahaban su suqnahu ila baladin mayyitin har sai idan wayannan iskokin iska ɗin in suka ɗauki ainihin girgije mai nauyi sai mu shayar da wannan girgije zuwa ga ƙasa da ta mutu ƙasan da ke buƙatar ruwa misali kaga akan wannan fasara an ce lawaki ana nufin wato masu ɗauka mun saukar da mun aiko da iska masu ɗaukan girgije sannan kuma akwai wanda suka fasara lawaki din nan masu barbara suka ce kaman abubakar bin ayyash yana cewa la taqduru qadara min as-sahab illa ba'da an ta'amala riya al-arba'ati ya ce wani dugo daga cikin girgije baya sauka sai face bayan iskoki guda hudu sun yi aiki a gare shi iskan gabas iskan mai iskan yamma iskan kudu iskan arewa sai wa'annan iskoki guda biyu sun yi barbara guda hudu sun yi barbara a gare shi a lokacin ne sai a saukar da ruwa sai ce fasoba to hayyiju iskan gabas tana motsar da ainihin girgijen wadabur turkihu sannan iskan yamma wato yana masa barbara wal junub tudiruhu iskan kudu yana bugo da wannan ruwa din wa shimal tufariquhu iskan arewa yana watsa ruwan zuwa ga al'umma Kaganan ya fassara lawaki da suna masu barbara to a takaice dai a wata aya Allah yana cewa wallahu wallahu arsala riyah fatusiru sahaban fasukna ila baladin mayyitin Allah ta'ala ya aiko da iskoki fatusiru sahaban sai su motsa da girgije wayannan iskan iskokin da guda hudu da muka faɗa su ne suke motsa da girgije sai mu ainihin kora wannan girgije zuwa ga ƙasa matacciya sai wannan girgije ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta to wannan shine kazalikan nushur saboda haka Allah ke cewa wa an sallar Wakiya mun aiko da iska mai wato iskoki masu barbara ga juna fa zanna mina sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama ai daga girgije fa asqayna kumu sai muka shayar da ku wannan ruwa din wa ma antum lahu bi khazinin kuma ku ba ku zamanto masu iya taskace shi ba na'am وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت كما lalle mu ne masu rayarwa kuma mu ne masu kashewa wa nahanul warisun kuma mu ne mu ne masu gadon duniya gaba ɗaya bayan duk duniya gaba ɗaya sun hallaka kaga wasu malamai suna cewa baya halatta idan iska ya zo ya rusa gida ko iska ya zo ya ɓata ma wani abu na dukiyanka baya halatta ka ce iska ya yi ɓarna sai dai ka ce iska ya yi gyara haka ne ko? shin idan iska ya ɓata min dukiya ina iya cewa iska ya yi ɓarna ko ba zan ce ba don wasu ce duk abin da iska ya lalata sai ce iska ya yi gyara hmm? yaya gaskiyar maganan iska yana gyara iska gaba ɗaya gyara yake ko kuma wani lokaci ya yi gyara wani lokaci ya banna akwai ayan nan da Allah ke maganan yana ba da labarin wato suwaye ko adawa ne ko wanda ya hallakar nan eh mutanen shu'aib ko a mutanen adawa yana cewa da miru kulla shay'in bi amri rabbiha e, iskan nan yana halakar da komai da umarnin ubangijinsa kaga iskan nan yana barna da umarnin wa ubangijinsa anan ina iya cewa wallahi iska ya mun barna wallahi amma yana halatta mutum ya zaki iskan idan iska ya bata maka dukiya zaka iya cewa Allah ya tsine ma wannan iska tunda ya bata min dukiya idan ka faɗi wannan shine kai laifi amma ba zai yiwu iska ya ɓata ma dukiya ka zo ka ce kuma gyara ya yi ba eh? Kirikiri ga shi ya ɓata dukiyar kai kuma suka ce ba ɓata ya ba gyara ya yi. Hmm? a iskan ya ɓata mun dukiya amma haka Allah ya kaddara ba shi kenan ba akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la tasubbu rai fa idza ra'aytum ma takrahun fa qulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ri wa khairu ma fiha wa khairi ma umirat bi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ri wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ku zaki iska idan kun ga abin da kuke kyama game da iska idan iska ta aikata abin da kuke kyama kenan akwai abin da iska za ta aikata mun in kyamaci wannan abin shin abin da zan kyamata gyara ne ko barna eh? kaga dole barna ne idan kun ga abin da kuke kyama game da iska kada ku zagi iskan sai dai ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rai ya Allah lalle muna roƙonka daga alkhairin wannan iska wa khairi ma fiha da alkhairin abin da ke cikin ta wa khairi ma umira da alkhairin abin da aka umurce ta da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ri muna neman tsarin ka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikinta ta wa sharri ma umirar bi da sharrin abin da aka umurce ta da shi wannan hadisi ingantacce ne imamu turmuzi ya ruwaito da ahmad da bukhari a cikin al'adabul mufrad da kuma imamul hakim to karkashin wannan kenan baya halatta mutum ya ringa tsine ma iska saboda iska ba shi da rai in kaga iska ya bata wani abu to ya bata ne da umurnin Allah an gane wannan ko to saboda haka idan kai zagi to zagin na iya komawa zuwa ga Allah din sai dai kawai zaka iya cewa iskan nan ya bata min dukiya amma haka Allah ya kaddara Allahu a'lam saboda haka wa inna la nahayul luhi wa lumi lalle mu ne muke rayarwa kuma muke kashewa kuma mu ne masu gadon duniya gabaki daya na'am ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم حقيقة من سن masu gabata daga cikinku kuma hakika mun san masu jinkiri mun san wanda suke shiga gaba daga cikinku kuma mun san wanda suke neman su yi jinkiri daga cikinku duk mun san su to menene wannan aya ke nufi Allah ya ce hakika ya san wanda suke shiga gaba gaba kuma waɗanda suke gabata Allah ya san waɗanda suke gabata daga cikin ku kuma ya san waɗanda suke jinkiri malaman tafsiri sun tattauna akan wannan wato malamai sun kawo fahimta daban-daban kan wannan aya din wasu malamai suka ce almutaqaddimin din nan ana nufin walakar alimnal mustaqdimin wato hakika mun san wanda suka gabata wajen halitta zuwa yau wa'anda aka riga halitta mun san su kamar irin su annabi adam da irin su annabi nu da sauransu walaqad alimna almustakhirin kuma hakika mun san masu jinkiri wanda suka zo daga baya su ne aka ce allazina lam yukhlaqu ba'd wanda har yanzu ba a halicce su ba su ne masu jinkiri wanda ya faɗi wannan shine imamu katada da ikrama da wasu na biyu ainihin walaqad aliminal mustaqdimi din nan suka ce hakika mun san masu gabatuwa masu gabatuwa nan sune al'amwat matattu matattu sun riga sun gabata ko ba ka ba sun riga sun gabata zuwa ga abin da suka aikata sannan wal musta'akhirin din sune rayayyu mu da muke raye mun yi jinkiri zuwa ga tafiya lahira su mu wayancan sun yi sun yi sun gabata wajen tafiya lahira su rayayyu a zuma ta dugo? sannan ra'ayi na uku aka ce almustaqdimin ana nufin masu gabata daga cikin al'umman annabi sannan masu jinkiri daga cikin al'umman annabi duk mun san su wanda ya faɗi wannan shine imamu mujahid sannan fasara na hudu al-mustaqdimin din nan fi da'a hakika mun san masu rige-rige wajen da'a masu gabatuwa wajen da'a sannan mun san masu jinkiri wajen da'a din ko kuma wal na fil ma'asiya wa shar mun san masu yin jinkiri wajen saban Allah da sharri wanda ya faɗi wannan shine Imamul Hasan da katada da sauransu sannan na biyar al mustaqdimin mun san hakika mun san masu gabata a fagen fama idan ana yaki mun san mutanen da suke shiga gaba-gaba su ne musulmi sannan wal mustaqirin din nan su ne masu ja baya idan ana yaki sai gansu a baya-baya kamar ba sa son mutuwa masu shiga gaba-gaba wanda kawai su burin su suna so in ma a samu nasara ko su shahada Allah ya ce mun san su wa'annan kuma wanda su suna jin tsoron mutuwa suna baya-baya duk mun san su gaba ɗaya wanda ya faɗi wannan shine sa'id bin musayyib sannan na shidda suka ce walaqad alimna almustaqdimin mustaqdimin dinnan sune wanda aka kashe a wajen yaki mun san su to kuma mustakarin sune waɗanda ba a kashe ba imamul qurazi ya faɗi wannan sannan na bakwai almustaqdimin sune farkon halitta hakika mun san halittun farko sannan kuma hakika mun san halittu na ƙarshe imamu sha'abi ya faɗi wannan na takwas hakika mun san almustaqdimin masu gaba gaba a wajen sahun sallah idan ana sallah akwai waɗanda suke gaba gaba su zo da wuri su tsaya kan sahu mun san su sannan mun san almustaqirin yan baya baya wanda ana sallah wani lokaci sai liman yayi ruku'u su zo a guje duk mun san su kuma insha Allah gobe kiyama za su ga sakamakon abin da suka aikata to kaga wannan shine maganganu guda takwas to a cikin wannan takwas din wanne ne zamu dauka mu ce shine ra'ayin da ya fi rinjaye akan fasaran wannan aya din to malamai kun ga dai malamai sun tattauna wannan al'amari to amma menene dalilin saukan wannan aya din idan muna so mu san abin da za a rinjayar sai mun san dalilin saukan wannan ayan idan muka san dalilin saukan ayan sai mu san menene ayan ke nufi to shine akwai hadisi wanda imamun nasa'i ya ruwaito da turmuzi daga abil jauza daga abdullahi dan abbas radiyallahu an yana cewa kana timra'atun tusalli khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasna yace ya kasance akwai wata mata tana sallah a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam matan nan kyakkyawa ce sosai tana sallah bayan manzo min ahsanin nas matan nan tana daga cikin mafi kyawun mutane fa kana ba'dul qawm yataqaddam hatta yakuna fi safil awwal li Allah yaraha ya kasance wasu mutane suna zuwa gaba gaba su zo da wuri domin su kasance a sahun farko domin kada su ga matar an gane ai kaga mutumin da ya zo sahun farko sauran mutane za su kare shi babu yadda za a iya wannan matan to wasu mutane saboda gudun wato kallon matan wato kyan matan ya kai inda ya kai har ya kasance mutane ba sa iya wato janyewa daga kallonta to saboda tsoron Allah sai wasu mutane su zo masallaci da wuri-wuri saboda kada su ga wannan matan a ah, wa ya ta'akaru ba ba'duhu sannan wasu mutane kuma sai su yi jinkiri hatta ya kuna fi safil mu'akhkhar har ya kasance a sahun ƙarshe. Fa'iza idza raka'a nazara min tahti ibdihi idan ya yi ruku'u sai ya duba ƙarƙashin hammatan shi ya ɗaga hammatan shi haka ina fatan gane suna zuwa ƙarshe-ƙarshe, in suka yi ruku'u sai su ɗaga hammata su ta kallon wannan matan a lokacin nan sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya domin ya nuna cewa wa'annan mutane da suke zuwa da wuri-wuri saboda tsoron Allah su ya sanya ba sa son ganin matar da wa'annan wanda suke zuwa baya-baya domin su dinga kallon matan da wayo duk Allah gaba ɗaya ya sani kuma kowanne Allah zai masa sakamako gwargwanon abin da ya aikata ina fatan gane wannan wannan hadisi al'allama nasiruddin albani ya inganta shi a cikin littafin aljalbabul mar'a al-muslima da kuma littafin shi na arradul mukim wanda ya yi raddi ga wasu daga cikin malaman Saudiyya, wa'anda suke wajabta rufe fuskan mace albani ya kawo wannan hadisi kita kaga wannan hadisin ya nuna wata mata kyakkyawa saboda kyanta ma har wasu suna jin tsoron kallonta saboda tsoron fitina wasu kuma suna zuwa da wuri-wuri in suka yi ruku'u su ringa daga hammata suna kallonta to kaga wannan ta kai gaya wajen kyau da a ce sanya wannan niƙabi a rufe fuska dole ne da yaya da manzan Allah zai ce kina fitinan mutane a masallacin nan kada ki ƙara zuwa sai ki rufe fuska saboda haka ba dole ba ne ga mace duk kenta ta rufe fuska sai dai ta ga dama akwai masu cewa in mace kenta ya yi yawa ya zama wajibi don tsoron fitina ta rufe to wannan matan kenta ya kai intaha har ma ya shafi sallan wasu ko amma kuma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai tilasta mata cewa lallai ita wannan mata sai ta rufe fuska ba amma malamai sun yi ittifaki gaba daya mace ko da kyakkyawa ce ko mummuna ce in ta ga damar rufe fuska za ta iya rufewa amma a wajabta shi shine abin da Nasiruddin Albani ya ta faɗa kai cewa ya yi nazari ya karanta ainihin tafsiran malamai ya ga babu wata aya daga cikin ayoyi da ya wajabta ainihin rufe fuskan mace sannan ya karanta hadisan manzo sallallahu ya ga babu wani hadisi karara wanda manzon Allah ya wajabta wa mutane rufe fuska to kaga da wannan kenan rufe fuskan mace abu ne mai kyau amma ba wajibi bane an gane ko kai bil hasali ma kafin zuwan musulunci akwai abubuwan da suka nuna da yawa daga cikin waƙoƙin larabawa wanda ya nuna mata suna rufe fuskansu saka musulunci bai taba hana mace rufe fuskanta ba abinda musulunci ya hana kace duk wanda bai rufe fuska ba fasiki ne ko duk wanda bai rufe fuska ba ya zama kaza ya zama kaza ko kuma ka ce ainihin ba yahude ne ko kaza to shine magana mai zafi kan al'amarin shine amma babu wata aya ko hadisi wanda wanda ya fito karar ya ce dole ne a rufe fuska babu shi zaka suna kawo ayan nan ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna to idan ka je ka duba tafsiri kaga yadda malamai suka fassara shi zaka kwata-kwata ba shi da alaka da cewa dole ne a rufe fuska da ayan nan wa'i za su altumu hunna mata'an fasalu hunna min wara'i hijab cewa zaka kwata-kwata ba shi da alaka da rufe fuska da kuma wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati ula to duk kowanne ka dauki tafsirai ga manya-manyan tafsiri su dabari su qurdubi su ibnu kathir da sauran littafai na tafsiri ga sunan za ga cewa malamai magabatan mu sun yi bayani kan wannan aya sannan ka duba dangane da abin da ya shafi fuskan mace malamai dama tuntuni sun yi saɓani kan fuskan mace shin dole ne mace fuskan mace al'aura ne ko ba al'aura ba ne wasu malamai suna ganin fuskan mace a cikin sallah ko a wajen sallah ba al'aura ba ne in ta ga dama ta rufe alhamdulillah in ba ta ga dama tana iya barin fuskan ta buɗe akwai masu ganin cewa fuskan mace al'aura ne dole ta rufe a wajen sallah amma a cikin sallah ba dole ba ne, shi ne imamu ahmad kaga zaka matsala ne wanda malamai sun tattauna akan shi sosai amma dai ƙarshen al'amari dai in ka bincike hadisai da dama da ayoyin ƙur'ani, da maganar magabata za ka ga cewa fuskan mace ba al'aura ne. akwai bambanci tsakanin kyau da al'aura shin dukkan abu mai kyau shine al'aura in ya zamanto hannun in ya zamanto wato hannun hannun mutum na da kyau ya zama al'aura yanzu namiji kyakkyawa in namiji ya zama kyakkyawa sosai wanda mata suna fituwa da fituwa da shi shikenan fuskar shi ya zama al'aura hmm? kun ga ashe wannan ba shi bane saboda ina ganin insha Allah saboda lokaci za mu ɗan dakata a nan insha Allah za mu ci gaba da bayani gobe daga inda muka tsaya dangane da fasaran wannan aya walaqad alimnal na minkum walaqad alimnal mustaqirin Allah shi taimake mu Ba na barakallahu wa bihamdik a shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk